musulmin muna gode wa Allah da ya dawo da mu a ci gaba da karatu da muke yi a cikin shirinmu da muka sa masa suna eh, magani a gonar yaro sai dai rashin sani a shirinmu da ya gabata muna bayani ne akan wani itace da ake cin masa ke eh, siya macrostatia da kimiyya kenan ta zamani sannan a hausa ana ce masa gardai gardai da fulatanci ana ce masa horare yare na kenan tare da cewa mun yi bayanin eh, a nan gida najeriya a gurgudun mu fahimtar mu da tattauna da muka da masana da ainihin gardaye din da sarƙaƙiya da gumi da kuma duhuwa kusan duk ana ɗaukansa abu guda ne sai dai su masana a bayanin da suka yi sun nuna ce akwai bambanci bambanci shine duhuwa da sarƙaƙiya da gumi suna ce masa a ke sai a taxikanta kamar yadda za mu yi ta a gabacin shi wannan gardiya kuma suna ce masa a ke siya macrostatia sai muka fahimci bambancin da ke tsakanin su ɗan kaɗan ne gardiya yana yin tsawo har ma ya yi ɗan bishiya ko baya kwanta shirin kamar ainihin ita duhuwa duhuwa kuma takan yi bukka guda ne ɗaki guda wanda za ta shimfiɗa tsumagunta da ƙayoyinta yadda kutsawa cikinta ma bai zai yiwu ba sai da dabara to wannan ita ake cewa ita ake cewa gardai wanda tsawonta baya wuce mita biyu zuwa mita biyar tsananin mita takwas suka ce gardai kuma wato yakan yi mita goma sha biyu ma in ya samu ma yakan yi ma ƙaramar bishiya ma a takaice kamar yadda za mu nuna to a nan shi yasa muke kira ga jama'a ga duk wani wanda ya san bambancin waɗannan su dai a ilmance sun bambanta sinadarai su daban-daban cututtukan da suke magance ma daban-daban amma muna a gida duka an ɗauke ta kamar abu guda ne in akwai wanda ya san bambancin su wato yana da kyau wato ya tuntuɓe mu domin mu karu da juna saboda duk mu dai a ƙaramin binciken da muka yi ba mu samu wato wadda ya ware mana ainihin al'amarin yadda yake ba to a cikin bayanin da muke akan ita garde suka ce tana da bacterial tana, maganin bacteria bacterial infection kenan suka ce ainihin sassaƙinta idan aka wato haɗa shi da gishiri wato akan, samu sassaƙin sai a tafasa shi da gishiri a dinga shana da safe da rana da dare tambulan ɗaya wato yana taimakawa wajen maganin bacterial infection irin infection ciwon sanyi da ake fama da shi a yau da irin su gonorrhea su syphilis da sauransu to duka yana da tasiri wajen magance su suka ce haka ake yi a ƙasar mali da ƙasar senegal da ƙasar mauritania wannan sunnar ta yawaita a wa'annan wuraren sai a samu sassaƙinta a tafasa da yan gishiri kaɗan a dinga sha sau uku a wani tambulan tambulan wato za a iya na sati guda ma in ta kama za a iya na sati biyu ma hakan na taimaka wajen warkar da irin su ciwon sanyi da ake fama da shi da irin su syphilis su gonoriya da sauransu wannan kenan sannan suka ce wannan itace na gardaye yana maganin kansa wato ciwon daji ciwon jeji kenan kamar da muka faɗa a bayan tana da anti proliferative activity antiproliferative antibody wato sinadarai ne a cikinta waɗanda suke hana yaɗuwar wato cells na, na, na, maras lafiya wanda zai rikice har ya rude har ya samar da kumburi wanda ake ci masa tumo wanda shi ke samar da kansa da wani kansa to shi wannan sinadarin waɗannan sinadaran da su wannan itacen ke maganin ciwon daji suka ce a ƙasar a west africa wato tafashishe na jijiyoyin ita wannan garde ɗin da kuma ainihin sassaƙinta ana amfani da shi wajen warkar da kansa ka duba kansa yadda take da ta'annuti yadda idan ta samu wato take wahal da mutane to gashi wato a nan gida a duk inda wato ake samun wannan itace to za a iya amfani da shi akan wannan cuta kuma gaga nan ba su rarrabe ba ba su ce kansa ko ta hanta ko ta jiki ko ta kayi ko ta kafa ko ta ina ba wato tunda suka bar shi sake ba kaidi to akan kowace kansa zai iya tasiri kenan wannan shine sannan kuma suka ce yana maganin wato gudawa da atini itacen yana maganin gudawa da atini a ƙasar mali aka ce jijiyoyinsa da sassaƙinsa da ganyensa dukansu waɗannan idan aka tafasa su ana shan tambulan ɗaya da dare yana taimaka wajen magance gudawa da atini gudawa da atini suka ce wannan sunnar wato ana jima ana yin ta ƙasar mali sannan abu na shida daga cikin abun da yake magancewa suka ce ainihin irarin jikinsa da sassaƙin jikinsa wato dukansu idan aka tafasa su ana sha wato suna magance wato ciwon jiki da nauyin jiki da kasala da ganda na jiki gaba ɗaya wato maimakon ka je ka sha tramol ko wani abu makamancin wannan idan kana fama da ciwon jiki da gajiya da nauyin jiki da kasala da ganda to idan ka tafasa in ka samu tambular ɗin tafashashen itacen gardaye ko kuma sassaƙinsa wato zai magance maka waɗannan kuma babu side effect wannan kenan sannan kuma yana magance matsaloli na cikin tumbi irin su olsa da, makamancinta suke cewa a ƙasar senegal suna ta tabbata cewa idan aka tafasa wato sassaƙin wannan garde ɗin ko kuma ganyensa wato aka tace aka ana sha tambulan da safe tambulan da rana tambulan da dare yana magance kumburin ciki da ainihin una ta ulsa da kuma amai da tashin zuciya wato anan da ƙuna ta ulsa da tashin zuciya da amai da kumburin ciki waɗannan duka tafashashen sassaƙe da ganye wato da jijiyoyi na ainihin wani itace na magance su wannan kenan sai kuma abu na takwas wato yana maganin genitourinary disorders matsaloli da suke cikin mara ta bangaren ainihin al'aura suka ce in an tafasa jijiyarta ko sassaƙinta ko ganyenta wato yana matuƙar tasiri a ainihin wato cututtuka da suke cikin al'aura irin su gonorrhea su syphilis da kumburin ainihin mafitsara da raɗaɗinta duka wannan wato ana amfani da wannan tsari a ƙasashenmu na nan afirka tun ba yau ba wajen warkar da ainihin waɗannan matsaloli ɗin ashe ka ga wannan itace wato babban itace ne wanda bai kamata wato a ce an manta da shi ba irin waɗannan itatuwa duka wato a kowane saƙo na daji za a iya samun su inda aka samu daji duka za a iya samun su kuma suna ɗauke da waɗannan sinadaran wannan shi ke gaskata ƙaunin dawudu ibn umarul antaki a cikin nusatu mubaja fi tashhizil azhan wa ta'dil amzija yake cewa duk inda Allah ya aji dan adam ko dabba ko tsuntsu ko ma mene a wannan wurin nan ya aje masa abincinsa da ruwan da zai amfani da shi da iskar da zai shaƙa a wannan wurin da kuma ainihin maganinsa na cututtukan da zai iya samu a wannan wurin wato duk inda kake wato akwai maganin ciwon wato wato ko ka sani ko baka sani ba shi yasa ainihin hadisai suka tabbatar cewa wato ma lahu da'an illa wa lahu shifa'an wato Allah bai saukar da ciwo ba har sai da ya saukar masa da magani alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba wannan rahama ta ubangiji kenan ba sai an mana amana da kuma maguna daga daga duniya an kawo mana gida nan ba namu na gida nan kawai wato za mu iya fa'idantuwa da su wato mu warke daga cikin cututtukan da muke fama da su sannan sai abu na gaba shine hypertension wato hawan jini suka ce idan aka samu aka tafasa aini tsabar ‘ya'yan ainihin gardai wato aka tafasa aka tace aka sha yana maganin arterial hypertension wato ciwon hawan jini kenan sannan ana amfani da shi ya magance matsaloli na, gudanar jini a cikin mutum akwai vascular disorders hanyoyin jini wato waɗanda suke gudana daga nan zuwa can su ma suna iya samun matsaloli irin su thrombosis irin su emboli waɗanda yake su manyan cututtuka ne waɗanda suke sanadin ciwon zuciya to wannan itacen suka ce shi ma yana taimakawa akan wannan matsalan ya magance hawan jini kuma ya tsaftace hanyoyin gudanar jini daga wannan bangare zuwa wacce bangare lami lafiya shi yasa suke ce it is used in vascular disorders in mali and senegal ana amfani da wannan itace din wato e, ‘ya'yansa a tafasa a tace a sha suna maganin hawan jini kuma suna magance matsaloli na hanyoyin wato jini da suke gudana daga wannan bangare zuwa wancan bangare na jiki abu na gaba shine matsala ta goma kenan suka ce a west africa wato kasashen mu na afirka nan kenan wato zance ya shahara cewa jijiyoyi da sassaƙe na wannan itace ana amfani da shi wajen magance kumburi kumburi na jiki kamar ko mutum ya wani abu ya buge shi wurin ya kumbura ko kuma haka kumburi ya fito to idan ana shansa sannan kuma ana ana ana ainihin jika ainihin ganyensa wato garin ana jiƙa shi a shafa inda kumburin yake yana taimakawa wajen saɗi kumburi a lokaci guda wannan kenan abu na goma sha ɗaya wato suka ce wannan itacen yana maganin malaria a nan ba sai ka sha a ba ba sai ka sha a timita ba kuma za ka sha shi babu tasiri na wani side effect wanda zai haddasa maka wani abu daban suke cewa a nan west africa wato tafashashe na ganyen itacen garde ana amfani da shi wato wajen magance ainihin wannan cutar cizon sauro malaria kenan wannan an samu wannan hikimar daga waɗansu eh, mutane wanda ake ce masu bubakar hilas a ƙasar mali bubakar hilas suna amfani da ainihin eh, eh, wannan itacen wajen magance shizo na malaria ganyen kenan ake samu a tafasa a tace a sha sau uku a wuni yana maganin malaria ganyen garde ganyen garde sannan kuma yana maganin migraine ciwon ciki irin na gefen kayin nan ko a goshi ko a ƙeya ko a gefen hagu ko na dama kai ya ta ciwo a dinga jin hajijiya ko sunkuya ba za a iya da daɗin rai ba to idan aka samu ganyen sannan aka samu eh, wannan sassaƙin aka haɗa su aka tafasa suna da matuƙar tasiri a wajen ciwon kai mai tsanani haka ake a ƙasar mali sannan abu na goma sha uku shine eh, ƙuraje waɗanda suke a cikin doron fata wanda ake ce musu moms da ainihin turanci suke a ƙasar nijar ana amfani da ganyen wanda za a mai da shi eh, wanda za a niƙa shi ya laushi sai a haɗa shi da ainihin ruwa wato sai a shafa a kan sai a shafa a dukkan inda wa'annan ƙurajen suke take suka ce za su mutu wannan tsarin ana amfani da shi a ainihin ƙasar Nijar wajen warkar da ainihin ƙuraje sannan kuma sai matsaloli wato na ciwon ido wannan shine na goma sha hudu cikin abin da wannan itace take magancewa ana amfani da bawon wajen maganin ciwon ido wato eh, za a yi amfani da ɓawon a tafasa a tace a sha kuma a wanke ido. a dinga haka sau uku in an tafasa aka tace a sha tambulan guda kuma a wanke ido suka ce wannan yana maganin conjunctivitis wato ido kaga aini ya yi jajawur yana kaikayi ko yana zubar da ruwa to wannan idan aka amfani da wannan tsari yana magance shi sannan kuma wannan tsarin still yana taimakawa a wajen night blindness wato waɗanda ba sa gani da daddare akwai nau'i na ciwon ido wanda idan dare ba sa iya gani to wannan idan aka yi amfani da wannan tsarin yana magance wannan ciwon wannan shine na goma sha hudu sai abu na sha biyar suka ce ainihin amfani wato yana eh, amfani da ganyen wannan itacen yana taimakawa wajen maganin ciwon haƙori da ciwon dasori da kuma ainihin jini da ke fitowa a dasori na baki ana amfani da wannan tsari a west africa nan wato za a tafasa ganyen idan misali a tafasa ganyen a dinga kuskure baki safe rana dare kuma a sha yana taimaka wajen magance ciwon haƙori da ciwon dasori da kuma zubar jini na dasori ya ce a burkina faso wato ana amfani da ganyen eh, eh, garin ganyen kenan wato a dan jika su haka sai a liƙa su a haƙorin da ya fashe domin magance shi shi ne ake ce masa dental abscesses haƙori yakan fashe har ya rami ta cikinsa can to akan samu garin ganyen a dan jika shi da dan ruwa kaɗan sai a liƙa ta ciki to yakan taimaka wajen warkar da wannan ciwo ɗin sai kuma abun da ya shafi kunne shine ake ce otitis ya ce a ƙasar Nijar ana amfani da ganye a mai da shi ainihin gari a jika shi da ruwa a sha sannan kuma sai a ɗiga shi a cikin kunne yana taimakawa wajen ainihin kumburin kunne ta ciki ko kuma cututtuka da ƙuraje da suke ciki na kunne ana amfani da wannan tsarin wato a ƙasashenmu na afirka nan musamman ƙasar nijar sannan abu na gaba shine na sha bakwai shine pyrexia zazzabi ya ce a nan kasashenmu na afirka zance ya shahara cewa ganyen wannan itaciya yana maganin zazzabi wato a nan ba zazzabi na malaria kawai da muka faɗa a ba a'a kowane irin nau'i na zazzabi inda zazzabi ne wannan itace idan aka tafasa ganyen aka tace a sha tambulan da safe da rana da dare yakan magance ainihin zazzabi sai kuma me sai kuma smallpox shi ke cewa agana mu dai ba mu tashi muka samu akwai agana ba a nan a lokacin da muke daga yarantar mu zuwa yanzu amma akwai manya da suke gaya mana irin yadda aka sha fama da wannan ciwon ciwon agana wanda ainihin ya taɓa zama masifa kamar yadda virus zama corona ta zama masifa yanzu haka a kasashe mu na nan to ya taɓa irin wannan a nan gida Najeriya wanda kuma mutane da yawa sun rasa rayukansu ta wannan sanadin to bincike ya tabbatar da cewa wannan itace shi na gardai wato yana maganin ciwon agana a ƙasar Niger an tabbatar cewa tacecen ruwan wannan itace ɗin wato yana maganin agana idan ana sha nan ba a ware ko ina ɗinsa ba da ganyen da jijiyoyin da itacen da sassaƙin da kuma ainihin fulawarsa da 'ya'yansa duka duk a haɗa su wuri guda a dinga tafasawa a tace a sha tambulan ɗaya da safe tambulan ɗaya da rana tambulan ɗaya da dare a dinga yin haka har a warke tun da bai da wani sa'i za a iya shan su na sati ɗaya sati biyu har sati uku ma ba wani ba wani side effect da aka taɓa rawaito a kan cewa wannan itace na da shi abu na goma sha tara shine ainihin cizon maciji cizon maciji wannan itace yana da antidote wato maganin guba na maciji ce a ƙasar gambia ganyen ana amfani da shi ta ciki da ta waje wajen magance gubar maciji bai ware ko baƙin maciji ba bai ware ainihin ko kasa ko kububuwa ko tsada raki ko daban ba cewa guba ta macizai don kowane maciji za ka samu da irin yadda yake ta'annuti da gubarsa wani zai looking down in system in mutum ne gaba ɗaya kamar yadda ake lockdown na gari ba shiga ba fita haka ainihin gubar za ta je ta ta yi lockdown na zuciya ya kasance dukkan gaɓoɓi kawai sun sun ɗauke wuta a lokaci ɗaya sai ga mutum ya mutu akwai kuma wanda yake tasiri akan me akan ainihin neurons transmission neurons transmission wato zagayawar sako daga wannan bangare na jiki zuwa wancan bangare na jiki wato shine zai locking down insa gubar abin da za ta je ta anuti kai kenan kamar misali akwai wani nau'i na maciji da ake ce masa eh, wannan eh, king kobra kin kobra yana daga cikin muguwar gubar da yake dauke da ita kenan wanda kawai jijiyoyin sako daga wannan bangare zuwa wani bangare wanda wanda su daga ainihin can central nervous system ne wato kwakwalwa gaba ɗaya sai lokin ɗinsa kawai lokaci guda shikenan sai ga mutu ya mutu akwai kuma wani antidote din eh, wani venom din kuma zaka samu idan ya shiga cikin jini wato sai sai wannan sai daskarar da jini gaba daya yadda yadda jini bai sakulate a cikin jiki ba bai zaga daga nan zuwa can ba to duka irin waɗannan wannan itace na daga cikin abin da ke magance su yana daga cikin abin da ke magance su suke cewa a ƙasar senegal wato idan aka samu ganyen wanda aka ɗanyensa kiran aka kirɓa shi wato tare aka tace shi aka saka shi cikin madara ko nono wato wato an tabbatar da cewa idan aka sha kan taimaka wajen magance cizon maciji yakan magance cizon maciji kuma yakan hana ainihin dafin watsuwa cikin jiki idan aka samu ganyen sai a kirɓa shi sai a tace sai a sa cikin madara ko nono idan aka sha wato zai blokin din wato gubar daga watsuwa dukkan sassa na jiki sannan kuma zai don kwafi sharrinta wannan kenan kaga kenan wato ita wannan ita ma wato asibitin asibitin kaltungu ne mai zaman kansa kenan abu na ishirin shine sexual debility wato rauni a ainihin saduwa da iyali masana suka ce a kasar mali da burkina faso ana amfani da tacecin ruwan jijiyar gardaye haka aka samu masana magura na gargajiya waɗanda aka gada tun iya da kakannin suke yi domin me domin dawo da namiji cikin hayyacinsa wato eh, jijiyar ne ake tafasawa a tace a sha yana taimakawa wajen namiji ya dawo yadda Allah ya shi abu na 21 shine sexually transmitted diseases wato cututtukan da ake samun su a wajen saduwa da iyali kamar irin su ciwon sanyi da ake ce masa irin su candida albicans da irin su syphilis da gonorrhea da dai tarkace strachomoniasis da dai abubuwa da yawa dai wanda suna nan kaca kaca da yawa musamman ma ainihin infection wanda ake ce masa sanyi wanda yake za a ga mutum yana zubar da farin ruwa ko kuma wani ruwa ruwan bombita bombita haka sannan wani sai ana samun kuraje ana samun kaikayi ana samun raɗaɗi ana samun kaikayi da raɗaɗi lokaci guda abun ya yawaita a nan ƙasashen mu musamman nan Najeriya to wannan itace na sa suka ce a ƙasar Senegal ana amfani da jijiyar domin magance irin waɗannan cututtuka a ƙasar senegal wato ainihin jijiyar ne ake amfani da itojin magance gonoriya da syphilis gonoriya da syphilis kamar yadda muka faɗa a shirye-shiryenmu gonoriya shi ake cewa ciwon sanyi shi ma ana ci masa ciwon sanyi amma shi bambancinsa shine ana iya ganin mutum zai fitsarin jini har ma da wani abu kamar iwa ɗiwa kuma lokacin da mutum zai fitsari zai ji tsananin zafi na gaske saɓanin wancan infection ɗin shi babu zafi sannan syphilis kuma yana da matakai yana da primary stage yana da secondary stage yana da tertiary stage wanda yake idan ya kai stage na uku nan zai iya haukata mutum zai iya jawo ciwon zuciya ciwon hanta ciwon koda da sauransu to inda aka wato in aka bar shi ba masa tanadin magunguna ba to wannan itace shi kaɗai ɗinsa yana maganin wannan ciwo ɗin ciwo ne mai wahalan jinya wanda yake talaka zai sha wahala a wajen jinyarsa asibiti amma an tabbatar da cewa wannan ciwon idan aka yi amfani da wannan maganin yakan magance shi abu na 23 shine ainihin kumburi na saifa kumburi na saifa wannan maganin yana taimakawa sosai wajen kumburi na saifa suka ce idan aka tafasa jijiyar ana tacewa ana sha yana taimakawa akan kumburin sefa ana iya yin sa na satuttuka na watanni ma akan yi don kumburin sefa yana da bukatar treatment na tsawon lokaci muddin inda ya riga har ya bayyana har an tabbatar wani kaza yana da wannan ciwo za ka iya yin sa na sati uku zuwa wata guda ka huta sannan ka sake dorawa har Allah ya kawo waraka sannan kuma wannan ciwon wannan maganin yana magance cututtuka na kan fata wanda ake ce masu skin disorders a ƙasar niger wato an tabbatar da cewa eh, eh, wannan eh, gari na wannan itace ana amfani da shi sosai wajen magance matsaloli na jiki musamman za a iya tafasa jijiyar ruwan za a iya tafasa jijiyarsa ko ganyensa ko da makamancin sa a dinga wanka da shi ana kuma sha irin yara masu kurga masu ƙuraje masu matsaloli daban-daban haka ma manya masu ƙuraje masu matsaloli daban a cikin jiki akan iya tafasa shi a tace shi a sha kuma a yi wanka da shi kullum ana yin haka zai taimaka wajen warkewar irin waɗannan ƙuraje din. sannan kuma akwai tonsillitis wato ciwon maƙoƙo suke cewa ganyensa idan aka tafasa shi tare da ainihin jijiyarsa eh, tare da sassaƙinsa kai wato ana amfani da shi wato sai a tafasa a juye a bafa mai faɗi sai a lulluɓu kansa a yi sirace a kansa to yakan taimaka wajen magance wato wanda ake ce masa tonsillitis wannan shine abun da aka kawo guda ashirin da biyar da garda yake magancewa ana nuna min cewa lokaci ya yi idan muka dawo za mu ɗora akan inda muka tsaya akan bayanin akan wannan itace din abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa inda mun kuskure kuma Allah gafarta mana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh